اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير Allah ya yi wa mumine izinin yaƙar mushrikan da suke yaƙar saboda zaluncin da abokan gabarsu suke masu, Lallai Allah mai ikon basu nasara ne akan abokan gabarsu, ba tare da yaƙi ba, amma hikimarsa ta hukunta cewa ya jarraba muminai ta hanyar yaƙi da kafirai.